bismillahirrahmanirrahim wanda yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya kara malam lafiya amin malam tambaya ta ita ce dole su sujudu shukuri sai an kalli alƙibla ko kuma za a yi ba sai an kalla ba ita su sujudu shukuri sujada ce ƙwaya ɗaya tak da ake yin ta domin nuna wani farin ciki da Allah ya haɗa ka da shi ko wata musifa da Allah ya kare ka baka faɗa ba wata musifa ta taho sai Allah ya tsare ka ko na alheri ya taho sai Allah ya kaddara ya same ka to sai ka godewa Allah ta hanyar yin sujjada kwaya ɗaya to ita sujjadar dama abin yadda ya same ka za ka yi sujjadar kagan ya same ka da alwala sai ka yi da alwala in ya same ka ba alwala sai ka yi ba alwala in ya same ka kana kallon gabas sai ka kalli gabas in ya salle ka ko ina kake kallo ita kawai godiya ce ba sallah ba ce ka rasa me za ka ba Allah shi da ya maka abu shine kawai kai masa sujada tunda sujada shine mafi girman abin da za ka ba Allah a cikin ayyuka in kai sujada to ka ƙara aiki ba wani aiki kuma da ya kai sujada tsakaninka da Allah ba wani aiki da za ka yi wanda ya kai kai sujada in ya ce wasjud wa qatari shi da sujudu shukuri ba ta da waɗannan sharuɗan da ake wa sauran kamar sujudul Qur'an da sujudul sahawi da kuma sujudu fi salati wace na kasance ina yin sallar dare wato ƙiyamun laili kuma ina yi muna yana da zafi sai nake rufewa idan wajen sallar malam naji an ce babu kyau rufe ido idan mutum yana sallar. a'a ba a ce ba kyau ba ai wasu malaman ma sun ce kamar sallar dare da kake kai kadai kuma a cikin duhu rufe idan ka zai taimaka maka ma ba za ka yi wasu wasi ba musamman da haske a gurin wani abu ba zai dau ta ba so al-imamul ghazali yana gani da shi da wasu malamai cewa idan mutum ya ga cewa rufe ido shine aula da zai ba shi dama ba zai yi zancen zuci ba kuma wani abu ba zai ɗauke masa hankali yana kallonsa har ta kai ga ya shiga rafkanuwa ba ya ce to ya rufe idan wasu malamai sun ce ba a rufe ido domin hadisi ya zo ka kalli inda kake inda za ka yi sujjada so bai kamata idan ka yana yawo ko ina da ko ina ba amma suka ce idan ya zama cewa inda za ka sujjada kuma yanzu da dumin mu gashi muna yin su masu zane masu haske masu ɗaukan ido masu ɗaukan kaza kaza sai zama wanda ya dau idan ka sai jefa ka cikin wani tunani in ka rufe idan kuma sai ka ji kawai ka ta dawo suka ce to ba laifi ka rufe idan ka a wannan babu wani ya ce malam ni dai matashi ne na ɗaukar ɗaukarwa kaina alkawarin zan dinga yin azumin litinin da alhamis mutuƙar rayuwata in ina da rai da lafiya don haka ina son a sanar da ni falalarsa yana da falala amma kakka sa shi a matsayin alkawari kamar shi a matsayin nafila da kake da iko kayi. amma an kamar da shi alwashi yana nufin fa ko ba kai ba sai ka rama don ya zama alwashi kuma bai kamata ka da shi alwashi ba tunda ba alwashi ba ne falalarsa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da a dinga yin azumin litinin da alhamis kuma ya ce a ranar alhamis Allah yana yin gafara ga bayi kuma a ranar alhamis ake daukan fayil din sati-sati budget din sati a daren alhamis ake kwashe shi sai a saukar da sabo sai a fara yi ranar juma'a shi yasa ma malamai masu yin saukar qur'ani sati sati suke farawa ran juma'a su katima ranar alhamis da daddare in kana saukar qur'ani sati sati to sai ka fara ran juma'a kai kasan juma'a kai na asabar na na litinin wanda ya rage sai ka kara shashi ranar alhamis da daddare sai zama ka bude sabon fayil da sabon sauka ranar juma'a to ta saboda ranar ake ɗauke fayil a sauko sababbi to shine annab sallallahu alaihi wasallam ina son a rufe fayil ɗina na ranar da nayi azumi sannan a ranar Allah yake gafara ga bayi in san gafara Allah zubo ta kawai yake ta sai dai mara rabo ne kawai zai ce a duba bayina masu laifi din na musu gafara banda masu gaba sai sun shirya masu gaba a jira su shirya to kaga wannan yasa akwai falala da yawa na yin azumin litinin da alhamis amma kakka mai da shi bakance ko alwashi ko ka mai da shi tilas a kanka saboda wata ran zaka zo baka bukatar yin saboda wata larura ko tafiya ko wani abu kuma gashi ka riga ka dora ma kanka a matsayin tilas da cewa assalamu alaikum wa rahmatullah da nisan Allah kara malam lafiya da nisan kwana mai albarka malam da gaske ne gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ba taba ci an koshi ba kuma sannan bai taɓa kwana da wani nau'i na abinci ko da kuwa ƙwallin dabino ne ba ba haka ba ne yanayi ne gidan annabi yanayi yanayi ne wata ran hadda abincin shekara ma a ciki yakan kaje wa iyalansa abincin shekara shi gidan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda kyautarsa kyautarsa kamar zubar ruwan sama ce kyautarsa kamar tasowar iska ce mai guguwa to shi yasa in kana da wannan abu ba zai ajiyo a gidanka ba karama duk da ka gan mu nan mun ajiye ai ana dan roƙo ne mu ce ayi hakuri kai ma da zaka gwada cewa duk wanda ya zo da bukata zaka bashi ko da iya abin da ka mallaka ke da zaka ba komai ya kare shi annabi sallallahu alaihi wasallam an yi sallama ko da iyakacinsa kenan sai ya ce a bawa mai bukata shi yasa abin da yawa annabi mai arziki ne mai wadata ne amma mai kyauta ne so shi yasa abin baya zama in ka zo ma za a tara kuɗi billions na, na, na dinari a ce wannan ma a fa'allahu ala rasul mihal qara walin rasul ga kasansa amma sai aji a kofa gida ce kowa ya zo ya karba sai kowa ya zo ba mai bukata abin da ya raguwa sai shiga da shi gida akwai lokacin da ana sallah ana cewa assalamu alaikum sai aka ya tashi zumbur ya shiga gida sai ce tunawa ne akwai wani gwal a gidana da ba a raba shi ba shine ne maza na raba sai ya ɗauko gwal din ya raba to kai haka kake aka raba ka shi yasa kaga muna da banki muna da account muna da kaza muna da kaza yawa muna da store muna da ajihu shi yasa ake ganin ka da kuɗi amma izar ju idan bayanwa kake yi bayarwa kake yi bayarwa kake yi isa iza hu muta mutahallilan ka annaka tu'tihi allazi anta sa'ilu iza lam ji fi kasfihi ghayra ruhihi lajada biha falyattaqi allaha sa'ilu huwa al-bahru min ayin nawahi a ataitahu falujjatuhu al ma'arufu wal birru sahilu idan ka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin mai roko to yana tarakka kamar kai ne ka kawo kun gane ka san mai karɓa ba a fiye murna da zuwansa ba fiye da mai kawowa to kai da ka zo roƙo yakan tare ka da murna fiye da ka zo bayarwa domin a haƙiƙanin gaskiya wanda ya roƙe ka wanda ya roƙe ka ka bashi ya fi taimaka maka a lahira fiye da wanda ya baka amma fa sai ka san Allah zaga wanda Allah ya taimake shi ta hanyar ka kai kuma ya taimake ka ta hanyar sa ya baka lada to ya fi maka amfani fiye da wanda ya zo ya baka ka karba don shi ne ya samu lada ba kai da ka karba ba amma wanda ya zo ya karba kai ka samu ladan ka bayar so da ya fi ka. to idan mai roƙo ya zo mai tambaya ya zo mai karba ya zo annabi ya fi murna da mai karba fiye da murna da mai bayarwa mu kuma yanzu mun fi murna da mai kawowa fiye da mai roƙo musamman mai roƙon nan ya zo so biyu so uku ce kai ba na baka ba kai wani irin mutum ne ne ka dinga bala'i kenan qaulun ma'ruf wa maghfiratu khairun min sadaqatin yatabawa aza so da haka annabi sallallahu alaihi wasallama gidansa akwai amma rabawa ake bayarwa ake yi matansa ma bayarwa suke shi ma bayarwa ake yi ga misali an yanka rago mun san dai ba za a ce gidan da ba arziki ba za a yanka rago ba amma da aka yanka rago sai na na Aisha ta shiga rago a yanke cinya mai kacen gidan a yanke karfata mai kacen gidan a yanke ugu mai kacen gidan sai ya zama duk gidan annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya abin aka rage musu karfata guda daya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na na Aisha ina ragon mu tace an rabar saura me yace saura karfata sai ce Allahu akbar muna da cikakken rago a lahira mara karfata kai yanzu ka gwada yanzu ka kawo mata ka rago ta rabar ka ga in ba sa ta ci ba a gidansu za ta kwana ka siyo ragon ta zo ta raba makota ta gutsire ta kawo babarka cinya daya ta gutsire ta kawo babata ta kawo makota ta kawo yan uwa ta raba dangi ka zo ka tarar saura dan abu kiris a kwano ina ragon nan ta mai gida an rabar an yi ne kina da hankali kuwa ragon namu yanzu dan abin da ya rage ke na dan kwara ta ce to mai gida ai duk da guwa za mu samu a lahira na fi ki sanin lahirar ne bala'i za ka yi ta yi saboda me shi ya fi sanin wala lahiratu khairun laka lule can lahira duk abin da zai sa a ƙaru a lahira shi annabi ya fi so fiye da na duniya mu kuma yanzu ka duba ɗabi'a mu ko riga za mu bayar sai mutum ya je kasuwa ya siyo shadda gizina wacce zai sa ya siyo sufa shadda wanda matansa za su sa amma da babarsa da kanwar babarsa da yar babarsa da dangin babansa da dangin babarsa sai ce ba wata mai arha da babarsa sai a tattara a siyo musu na eh, sannan sai ce kuma a kawo min tarabo kun san tarabo wanki daya sai a kawo ta him wannan tarabo ce da an baka ka wanki ta mutu saboda wai ai da aikin lada za a yi ba sai an bada mai kyau ba wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum bi akhizihi illa an tukumidu fi to malam sirrin da yasa kenan abincin gida annabi yake karewa saboda kowa ya sallama bashi ake nana Aisha tace dabino na uku kenan na kai azumi zan ci sai ga wata mata ta zo neman taimako ita da 'ya'yanta na ɗauko dabinan uku na bata ta ba yarinya ɗaya ɗaya ta ba ɗaya ɗaya suka cinye kafin ta ci ɗayan suka ce suna buƙatar wannan ɗayar na bakinta ta fito da shi ta tsaga ta ba su suka cinye ta ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo na gaya masa ya ce duk wanda Allah ya jarabce shi da 'ya'ya mata ya tarbiyyantar da su ya ilmantar da su ba shi da sakamako sai gidan aljanna abin da sa kaga abincin gida annabi yana karewa kenan har ai kwanaki ba abincin saboda duk arrabar da ya zo an wata ran za a zo da timin abinci ai ta sauke shi amma annabin ya tsauna a gurin ba zai tashi ba sai an nada buzun babu komai kai to wannan halin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa abubuwan suke karewa ba wai rashi bane a Fifi ta lahira ne akan duniya in kai ma zaka gwada zaka ga cewa komai na gidanka ya kare har dabino ma ba za a samu domin muka san kana ba wa layi zabi ta buga sai ya kare da ya kare ko mu koma ni gidan mu baka kai kare ba ka da imani sai ka fara da dama o oh, kaga ashe ba zan iya abin nan ba na ce zan yi ya kamar abin da ya faru da sayyidina Abubakar ne da sayyidina Umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ya kawo taimako sai sayyidina Abubakar ya je dauko dukiyarsa kaf ka san kalman kaf duka ya aji kaf ya ce wa matansa ina jarin ina uwar kudin duka a ɗauko tun da Allah ne yake bukata da Allah da imani na da naka irin wannan ne karanta ai ba ma bayar da kaf ba ma kaf ba ma ko rabi ba ba ba ba ma rabi ba ko kwata ma kai wata ran ma ko wanke sabba ka ba kuma da haka kake so ku haɗu da abubakar aljanna umar ya ce yau dai zan wuce abubakar sai ya ce a raba shi yana ga rabi ma ya isa ya ce a raba dukiyarsa kaf don bai san mai abubakar ya shirya ba shi sai ya raba biyu ya ce wannan kuma iyalai ku rike ku ci wannan kuma ku bani kai gaba annabi kamar yana da biliyan ne sai ya ce a ajiye miliyan biyar iyalai su dinga cefane wannan miliyan ɗari biyar ko a bashi zai kai gaban annabi shi kuma waka kama yana da miliyan dubu ne sai ce ku kawo ta duka to wai in ba imani baya za ka ɗauke ka duka shi yasa da wani sahabi ya ce zai kwatanta haka annabi hana shi ka abin malik ya ce ya rasulallah inna min shuruɗu taubati an an khali'a min mali daga cikin sharaɗin tuba na zan zan fita daga dukiyata gaba ɗaya ba da su ce a'a annabi ya ce ka riƙe wani shashi na dukiyarka alheri ne a gare ka Haka bayar duka ka ɗan rage wani abu sai ce to akwai rabona na khaibara banda shi na cire shi amma duk ragowar dukiyata a tafi aikin Allah da ita ka abin mali hadisin tuban nan nasa wa ala thalathati allazina khulli kun gani imani ne yake kai mutum haka a karama sai da ya zo ya juya rabi abubakar ya zo ya juye duka manzo Allah ya ce nawa ka kawo umar ya ce rabin dukiya ta ne kaf abubakar fa ya ce duka ya ce iyalanka fa ya ce na bar musu Allah da manzansa imaninka ya kai ka bawa iyalanka Allah da manzansa kasa in dai Allah na nan hmm, kana kuma bin manzon Allah ba za a rasa abin da za a ci a gidanka ba to kakka yi haka in imanin ka bai kai ba kakka ce kafin musu Allah da manzansa kafin dare ka san wata kisa da abin da ya ka a cikin abin nan eh, cewa babansa ne yake ɗaukar albashi idan ya ɗauki albashin sai ya bayar da shi duka dinari arba'in ne sai ya bayar duka ya raba talaka da ya zo zai kwanta bacci da ya ɗaga fulansa sai ya ga kuma dinari arba'in sai ya ɗauka je ya ce fani sai ɗan ya ce ya baba ni abin na kai abin mamaki kullum aka baka albashin albashinka dinari arba'in sadaukar da shi kake gaba ɗaya kuma kuma na ga kana facaka da kuɗi sai ya ce wata al'ada na sabawa Allah shi ma sai ya saba min da wata al'ada ce na ba Allah alkawarin duk abin da na samu duka zan bayar shi kuma ya mun alkawarin duk abin da na bayar duka zai damun da shi duka wa ma an faɓatun min shay'in wa huwa kulifu sai ya ce eh, lalle ni ma zan gwada in ji kan tun daga nan ya faɗi shi ma da ya dau albashinsa sai ya rabar ya zo ya ɗaga fulo bai komai ba ya sake ɗauka albashinsa ya bayar ya ɗaga fulo bai ga koyi ba sai je ce baba ya ce na ya ce ya kuka ne da Allah ya ce wata al'ada na saba masa ya saba mu da al'ada wata aya na karanta Allah ce duk abin da ka baya zai mayamma kawai sai na samu ne. Sa hakan za ta faru shi ne ta faru a kai to ni na ga akwai matsala don ni gwadawa ne ca ai ba a gwada Allah ka yi yaƙinin zai yi ne bambancin muƙinu da gairu muƙin muƙin aikana ni cewa ne kai kuma gwadawa kai to Allah ana gwada shi sai kyale ka kawai ba a gwada Allah sai dai kai inna la mudrakun qala kalla inna ma iya rabbi sayhadi an ritsa annan Musa da mutanansa ta baya fir'auna ta gaba ruwa mutanansa suka ce an kama mu yace ba kama mu ba an kama mu yace ba kama mu ba inna ma iya rabbi sayhadi Allah ya ce to da kirwan dole a samu kofa ɗaya ko ta kan fir'aunan ko ta kan ruwan ita to da kiruwan tunda kai ka da ba kama kuma da kiruwan da annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar suka shiga cikin kogo abubakar ya ce da za su yi haka da sun gamu da ya ce ba su gamu ba la ta tahzan inna laha ma'ana to kaga wannan yaqinin yaqini fa babban abu ne fa yaqinin nan babban abu ne za ga abin mamaki a cikin hikayoyin kaifafa zukata na malam aminu kano ya kawo ta kisa tsakanin malami da ɗalibi gafata malam sai ka ba wa ɗalibinka wata aya ka ce wannan aya duk sanda ka zo bakin ruwa ka rasa jirgin ruwa ka karanta ta ka taka ruwa ka hai kai ɗalibi sai ka ɗauko holama ka kwafa ka naɗe ka aji kana nufin rana ta zo ashe kai malam cuwa-cuwa ka shirya wa ɗalibai rannan sai tafiya ta haɗa malami da ɗalibi suka zo bakin ruwa jirgi ya tafi malam yana jiran jirgi sai ɗalibi ce ab malam na tuno ka taɓa ba mu wata bara ka ce duk sanda mutum ya zo bakin ruwa in ya karanta wannan aya zai iya taka ruwa ya haye eh, sosai kwarai na faɗa ya ce to ga ranar ta sai ɗalibi ya yi bismillah ya karanta aya kawai sai taka ruwa ya ci gaba da tafiya sai malam ya karanta aya yana tsoma kafarsa sai ta nutse da ya tsoma kafa sai tsumfin da ya tsoma kafa sai tsumfin ɗalibi kuma gashi akan ruwa a tsaye yana akara makalla bismillah ayan nan ce da ka gaya mun maganin taka ruwa a haye da malam ya karanta sai kafarsa tsulum a cikin ruwa sai ɗalibi ya zo ya tsaya ya kalli malam ya ce to na gane inda matsalar take lokacin da ka ba da wannan barar kai ba dan Allah ka bayar nufi kai ka damfare mu mu kuma muka yadda tun da aya ce shi yasa sai mu muka ga tasirin ayar kai kwa da dama ba ka da ni baka ga tasirin ayar ba to matsalar a take da jira jirgin ruwa ya zo ni na tafi hmm. wannan tambaya kanta za mu tsaya sai masu addu'o'i wanda ya ce waɗanda masu neman addu'o'i ne an sace musu mutum biyar a puntuwa Allah muna roƙon ka bi asma'ikal husna wasu sifatikal ula ka bayyana da su ka kwato su da sauran duk waɗanda suke hannun yan ta'adda rasuwar mahaifiya Allah ya ji kanta ya mata rahama ana bin shi bashi Allah ya baka ikon biya kai ta yin Allahu makfini bi halalika an haramika wa aghni fadlika in na ga muku addu'a na wasu su dinga cewa to malam ko ba wani abu kaga bashin ba zai biye ba haka da makalla bashi ake bi ana cikin damuwa na ce je kaka karanta Allahumma kfini bi halalika an haramika wa abdani bi fadlika amman ka sai ce so kuma me na ce a ah, to zauna cikin bashin ka. da ka yi yaƙini yadda annabi ya gaya wa sahabin nan yayi yaƙini ya je ta karantawa ya ce wallahi duk bashin da ake bi na sai da na biya sakamakon na yadda cewa wannan ah, addu'a da ta fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka kaje kai tayi a karmaka mahaifiyarsa tana bin yan tsubbu kuma tana tilasta masa shan rubutu to bin yan tsubbu ya taimata addu'a yana mata nasiha ta hanyar da ta dace sannan kuma rubutun da take kawo masa ba tilar sha ba zai ce ba zai sha ba tunda bai san me aka rubuta ba ko bai san ma me da me aka yi ba tunda yan tsubbu take bi wannan suna bukatar a yi musu addu'a ne sai wanda shi ma yake buƙatar addu'a kan ɗansa zai yi aure yana son Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya to Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk